Karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, karfe shida kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International a kan mita goma sha shida da kuma ashirin da biyar. Ka misali. Mai sauraro barkanmu da safiya da fatan mun wayi gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Hukumomin jamhuriyar Nijar sun ce babu gudu babu ja da baya game da aniyar su ta ficewa daga kungiyar ECOWAS. Wasu rahotanni sun nuna cewar sama da mutane 100 ne aka kashe cikin kwanaki biyu rak a yankin goma na jamhuriyar dimokuraɗiyyar Congo. hakanan za ku ji cewar hukumar ba da agaji a yankin palestinu ta majalisar ɗinkin duniya ta ce hare-haren da isra'ila ke kai mata na cutar da ayyukan da take gudanarwa yanzu kuma ga cikakkun labaran yau ake kawo wa'adin shekara guda da shelar da kasashen Nijar da Mali da kuma Burkina Faso suka yi daga kungiyar ECOWAS duk wani yunkuri na sanya waɗannan ƙasashe sake tunani kan matakin da suka ɗauka ya ci tura. Ko menene matsayin gwamnatin Nijar kan cikar wannan wa'adi kanar Ibro Bashiru ɗan majalisar mulkin soji ne ya yi tsokaci a kai. Ran Lahadi 28 da ishirin da hudu da muka ce da bakin wannan ranar mun hita da sai da yawo da yawa sun yi tsammanin ba zancen gaske ba ne yau Allah ya sa mun kawo inda mun yi shekara guda kin da sun kace sai bayan shekara guda mu hita yau Allah ka mu bayan shekara guda kin kuma yau mun hita shikenan ba mu babu sai da yawo saboda bisan wannan ne president Abdurrahman Chani ya ce mu zo mu kawo gaisuwar shi bisan duka kokari wanda kuke nan gayi saboda Nijar ta ci gaba saboda Nijar ta sami zaman lahiya saboda Nijar ta sami kwancin hankali. Yanzu abinda muke roƙo gare ku ga Allah shine a ci gaba da roƙon Allah, a ci gaba da addu'a, a ci gaba da kunut. Dan duk abinda da muka yi saboda mu muka yi kuma Allah ko ta yaushe yana tare da mai aikin gaskiya. Wanda ke son ya zo IOS hanya na buɗe in ya cika ƙa'idodi waɗanda ya kamata mutum ya cika su ya shigo IS. kanar ibro bashiru ɗan majalisar soji a jamhuriyar nijar kenan to matakin da sojin nijar ɗin suka ɗauka na ficewa daga ƙungiyar ecowas na ci gaba da samun goyon bayan wasu jama'ar ƙasar, yayin da kuma wasu ke adawa da shi abdulkadir habu wani ɗan ƙungiyar farar hula ne ya bayyana dalilin da yasa suke goyon bayan matakin na soji kamar haka wannan hota da muka daga ecowas ai ba dan saboda rai ya ba bane abubuwa ne wanda sun biyo baya wanda aka ce in masara ta ji zahi ta take da kanta bayan juyin mulki da aka yi mali nijar da burkina an gani yadda ce jawo nan ta yi ta azaba na karan to da muka buga lissafi muka gani wai ashe ba ma lahin sai da bane wasu kasashen yamma ne kasashen tura musamman mu na sai mun ci kasar faransa suke so su fake damun da sai da nan da ita ce suke yi mana wani rikon talala don saboda ita sai da wannan an kafa ta ne saboda ta bunƙasa da tattalin arziki kasashe yammacin afirka ba na a ce a yau zo a yi demokradiyya wani a zo a yi kaza a yi kaza amma yau sai aka zo aka fake yau sai da yawo da kayi wani abu aka karanta ba a yi kaza ba a yi kaza ba takunkumin da suka azamana hatta ma da barazanan kawo hari kai hatta da harkar su magani da wutar lantarki wanda aka katse ma al'ummar Nijar wannan abu ai rashin imanin ma ya yawa ko da cikin hali ba ga muke ji muke da dawo ba wannan abu da suka yi bai dace ba ga al'umma mun yi ta kira kiraye amma da muka gani abin nasu ba nasu bari bane sai muka ce bari mu ya da kullun mangoro mu huta da guda wani dan kasar jamhuriyar Nijar kenan to gwamnatin Najeriya ta bukaci kasashen Nijar da Mali da kuma Burkina Faso da suka yi zuciya nesa da kuma sake tunani akan aniyar su ta ficewa daga kungiyar ECOWAS mai magana da yawun shugaban ƙasa bola ahmad tinubu wato abdulaziz abdulaziz ne mana tsokace kamar haka muna ƙara jaddada cewa najeriya a gwamnatance ba mu ji daɗi ba kwarai na wannan yunkuri na ficewa daga ƙungiyar ecowas domin al'ummomin wannan yanki al'umma ɗaya ce in ban da turawan mulki da suka zo suka rarraba mu ma akwai alaƙa mai ƙarfi da yan uwantaka balle kuma in aka yi magana musamman arewacin najeriya da kuma niger nijar mu a san kanmu shine su yi ƙara nazari sosai su kuma saka so da ƙaunar al'umma a gaba domin idan wannan abin aka ci gaba aka aiwatar da shi al'ummomin ƙasashen nan namu talakawa su ne kusan za su fi shan wahala musamman ganin irin yadda ake da alaƙa da ɗaɗɗiya ta auratayya ta cinikayya da ake yau da kullum to ya kamata a sake nazari tunda akwai lokaci da aka sake ɗibawa daga nan har zuwa tsakiyar wannan shekara wato zuwa watan yuni da ake sa ran waɗannan ƙasashe su yi tunanin ƙara dawowa dai cikin wannan ƙungiya abdulaziz abdulaziz kakakin shugaban najeriya bola ahmad tinubu kenan to mazauna kan iyakokin najeriya da nijar na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu akan cikar wa'adin shekara guda da ecowas ta ɗiba mali burkina faso da kuma jamhuriyar nijar na ficewa daga cikin ta jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya na daga cikin yankunan da suka yi iyaka da kasar ta nijar kuma wakilin mu faruk muhammad yabo ya jiyo mana tsokacin alhaji mansur shugaban kungiyar 'yan kasuwan najeriya da ke garin ilela da ke kusa da iyakar jamhuriyar nijar to a gaskiya za a samu damuwa domin idan ka kula tsakanin nijar najeriya a ce sai an nemi wata takarda a shiga tsakani da Allah akwai takura a kwarai musamman ga 'yan kasuwanmu wa'inda su kowane lokaci suna shiga don su in ka duba kamar da sun ka ɗauko abin su Nijar sun ɗauko abin da da tsauri sosai tun da Nijar da Najeriya kamar wuri guda na da in ba dai yanzu da suka son su kawo wasu abubuwa ba. Dama akwai da yawa daga cikin mutanen ku 'yan kasuwa wanda suke korafin cewar yanzu haka halin ma da ake ciki akwai matsaloli ballantana ma har an kawo matsala ta cewar sai an yi fasfo. Gaskiya ne, domin da kahin zuwan soja tsakanin Allah babu wani takura tsakanin Nijar da Najeriya duk lokacin da ka so kai ɗan Najeriya zaka shiga Nijar haka dan Nijar zai shigo Najeriya amma daga baya bayan shi riƙon sojan to an dan samu gaskiya wasu dame dame yaya zai shafi harkokin kasuwancin ku a nan kan iyaka ma'ana nan ille da ɗin kenan. zai shafa a yan kasuwar mu mahi yawan su kaga kananan yan kasuwa ne tunda kaga kayan haka yanzu ba a so wani abu da can Nijar a shigo da shi nan bisa ga dokokin da in ma kasuwa sun ka gani za su amshi sai dai yan kasuwan mu mahi yawan su ka shiga suna kai kayayyaki can sai nasu su suke shigowa irin nan suna shiga suna suma suna shigowa suna sayi alhaji mansur shugaban kungiyar 'yan kasuwar najeriya a garin ilela kenan yau hukumar raya a tafkin chadi ke bude taron gwamnonin yankin karo na biyar karkashin jagorancin gwamnatin jihar yobe a birnin maiduguri na jihar borno abokin aiki ahmad abba wanda yanzu haka yake halartar taron ya aiko mana da rahoto taron wanda ya haɗa ƙungiyoyin bayar da agaji na ciki da waje da gwamnoni takwas daga najeriya da kamaru da chadi da kuma jamhuriyar Nijar. zai mayar da hankali ne kan samar da mafita mai ɗorewa don inganta tsaro da zaman lafiya da ci gaba a ƙasashe da ke kewaye da tafkin Chadi. Gwamnoni da suka halarci taron sun hada da mai malabuni na jihar Yobe mai masaukin baki Baba Gana Umara Zulum na jihar Borno, Ahmadu Umaru Fintiri na jihar Adamawa, Lijami Abdurrahman na Hajjiyar Lamis da Janar Sale Haggar Tijani na lardin Lak a Chadi. sai Brigadier janar Muhammadu Ibrahim na Difa sai mijin yawa Bakari na yankin Arewa mai nisa da Abate Idi Jan na yankin Arewa duk a ƙasar Kamaru. Taron mai taken sake gina tafkin Chadi haɗin kai kan iyakoki da tsaro na da zumar lalubo hanyoyin magance rashin zaman lafiya a yankin da kuma inganta haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen. Taron na zuwa ne a daidai lokacin da mayakan Boko Haram da ISWAP suka zafafa kai hare-hare a ƙasashen yankin. kuma lokaci ne da Chadi ke barazanar ficewa daga ƙawancin yaƙi da ta'addanci a yankin. To labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International bayan shafe kwanaki uku ana gwabza kazamin fada tsakanin sojojin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo da mayakan M23 da ke samun goyon bayan sojojin Rwanda a goma. wasu alkalman ƙididdiga da kamfanin dillancin labaran faransa afp ya tattara daga asibitocin birnin sun nuna cewar sama da mutane 100 ne aka kashe zuwa jiya talata a cewar alkalman kusan mutane 1,000 ne suka jikata a rikicin da ya mamaye babban birnin lardin kivu mai arzikin ma'adinai yayin da wani ma'aikacin jinya ya shaidawa kamfanin dillancin labaran faransan cewa ya zuwa a cikin kwanaki wato ya zuwa yanzu akwai gawawaki da dama akan hanyoyi. Hukumar bada agaji a yankin palestino ta Majalisar Ɗinkin Duniya Urwa ta ce har-haren da Isra'ila ke kai mata na cutar da ayyukan da take gudanarwa shugaban hukumar Philips Lazarazini ya shaida wa taron kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa har-haren da ba ƙaƙƙautawa kan cibiyoyin hukumar na urwa da isra'ila ke kaiwa na cutar da rayukan falasɗinawa to labaran sun zo muku ne daga sashen hausa na radio france international taken labarin wasanni kenan kuma kai tsaye muna tare da shamsiya haruna barka da wannan lokaci barka da aiki na wato bari mu faro ne da batun hada-hadar yan wasa yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta roma tana neman dako dan wasan manchester united kuma dan kasar brazil wato casemiro mai shekaru 32 amma a matsayin aro na ah, napoli da juventus sun na kokarin dako kowannen su dai na sanya mallaki dan wasa rasman holland daga da manchester united ɗan ƙasar denmark kenan inda alhilal ta ƙasar saudiya ke neman ɗauko ɗan wasan liverpool wato ɗan ƙasar masar muhammad salah yayin da ta kawo ƙarshen raginta da ɗan wasan brazil neymar kenan mm. Ka san ajiya wato an hango yadda shi wannan ɗan wasa wato taron da suka yi na sallamarsa ko kuma ban kwana da shi yadda ya rika nuna godiya da kuma bayyana yadda ya ji a sa da saudiya karrama shi da aka yi to kamis wolves ta ce tana duba yiwuwar ɗauko ɗan wasan wato brazil matthews kunha kenan daga aston villa inda arsenal da nottingham forest su masu suka kyalla ido fa kan wannan ɗan wasa manchester united ta ce dab take da kulla yarjejeniya da ɗan wasan lis ɗan ƙasar denmark wato wato patrick dogu mai shekaru ashirin amma fa kan kuɗi sama da euro miliyan talatin sai ɗan wasan manchester united marcus rashford kenan da ya ɗauko dillali za a ce ko kuma wakili wanda zai masa jagaba wajen sauya shika daga ita wannan ƙungiya amma kuma ya fi mayar da hankali ne wajen komawarsa barcelona inda ita kungiyar ke duba yiwuwar bayar da shi a matsayin <laughs> aro kenan mm. amma ga kungiyar kwallon kafa ta juventus wadda ita ma ta sanya ido domin mallakar wannan dan wasa a matsayin aro to bayan munich da wato ɗan dan wasan Bayern Munich dan kasar Faransa Matel din shekaru tara ya nuna sha'awar barin wannan kungiya ta Bundesliga yayin da rahotanni ke danganta shi da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea da ke Ingila kenan. To anan kuma wato Bayern Munich da Manchester United sun wato nuna sha'awar dauko dan wasan Chelsea dan kasar Faransa wato Christopher Nkunku mai shekaru 27 wanda bayanai suka ce farashinsa ya haura euro miliyan saba'in a halin yanzu inda sauran lokaci don na ga hassan alhassan <laughs> Salaja yana daga <laughs> mana hannu manchester city ta ce tana duba yiwuwar ɗauko ɗan wasan juventus ɗan ƙasar brazil wato douglas louis mai shekaru 26 amma fa a matsayin aro inda kulob din na syria a wato suka nuna suka sanya cewar shi wannan ɗan wasa sai dai je a matsayin a cimma yarjejeniya ta wucin gadi domin a akwai yiwuwar ba za su bar musu wannan dan wasa ba ko da ya nuna bajinta a can kenan inda brighton ta ce kofa a buɗe take ga mai son ɗaukar dan wasan jamhuriyar ireland wato evan ferguson kenan mai shekaru ashirin to muna godiya shamsiya haruna to yau ne wa'adin da wato wa'adin ke karewa na ficewar kasashen jamhuriyar Nijar Mali da Burkina Faso daga kungiyar ECOWAS kan wannan batu mun tattauna da Yusuf Tuga ministan kula da harkokin wajen Najeriya ga kuma abin da yake cewa. Honorable Minister, wa'adin lokacin da aka ɗiba wa ƙasashen Nijar Mali da Burkina Faso da suka ce za su fita ECOWAS ya cika wanda kun ba su dama ko za su yi tunani su canja shawara. To me za ku yi yanzu gashi lokacin ya cika? shi sa a yaushe muke kara neman sulhu da al'umman Nijar da Mali da Burkina Faso muna nuna musu cewa mu yan uwa muna ma lalle musu cewa kan su tafi shi yasa ai shi shugaba Tinubu ya ce a a sake duk da cewa wa'adinsu na fita ya kai a cikin wannan watan Janairu zai kare a sake ba su wata shida da za a yi kokarin duk da haka a sulhunta mai yiwuwa za su ji shawara su zauna saboda haka muna iya kokari na diplomasiya ne musamman na kafa kwamiti na masu bani shawara a wannan masu bani shawara su ne na tura su tare da babban jami'in sojan najeriya chief of defense staff suka je aka yi mitin a niamey misali shi kuma aka sa rana cewa zai zo daga baya aka ce an canza bai zo ba saboda haka kuma akwai abubuwa da dama da muke gujewa idan ka ce akwai abubuwan da kuke gujewa me kake nufi da wannan kalami idan ah, suka fita nan al'umman kasashen nan akwai wahala da za a sha saboda ko canza fasfo aka baka saboda duk fasfo din su muke amfani da ba wai magana je kawai za ka furta ka ce shi shikenan ka fita kuma shi nan ka yi fasfo ba sai an buga fasfo din sai an yi fasfo din kuma irin na zamanin nan kaga kuɗaɗe ne masu yawa misali ba burkina faso in ta fita daga ecowas akwai wahu wato babban ofishi ne kamar na world health organization na kula da lafiyar al'umma na yankin afirka ta yamma ba karamin gudunmawa wannan ofishin da yake a wagadu yake taimakawa tattalin arzikin burkina faso in suka fita sai an shawara mai yawa dole sai an ɗauke ofishin daga wannan wuri akwai ma'aikatan su da suke cikin ecowas kaga mai yawa dole sai sun fita da dama wanda suna kawo wa kasashen kuɗin shiga saboda karamin karfi ne su akwai babban ofishi na giyaba wanda haɗe yake da ofishin da ake kira financial action task force na duniya ga baki ɗaya da suke duba kuɗaɗe wato wanda an samu su ta hanyar sai da ƙwaya da abubuwa dai da dama wanda idan suka fita daga ecowas wato kamar sun fita daga giyaba ɗin kenan kuɗaɗe ma ka tura kuɗi daga wata ƙasa zuwa ƙasashensu nan ma zai zama musu matsala saboda haka akwai abubuwa da yawa da ake duba ana ci gaba da lallamu su ana lallashi musu idan na fahimce ka za ka iya cewa wato ana yi wa gaba ɗaya abin mummunar fahimta kenan wato akan yi wa abin mummunan fahimta a ɗauka kamar wai ba a bin su ta hanyar diplomasiya ko ba a lallamin su ko kuma ba a neman jawo su a jiki ba irin kokarin da ba a yi ni din nan na yi yunkuri ba su ɗaya ba su biyu ba ce zan tashi in je ba, ko kuma su mu ce musu mun gayyace su suke zuwa don haka iya kokari ana iya kokari amma abin da za a yi la'akari da shi shine wayannan abubuwa da suka faru a baya da mu'amala da harkoki da suka yi da turawa na kasashen